Bismillahir Rahmanir Rahim. Suraj, kashi na arba'in da biyar. Wani irin nishi ta yi tare da sakin wata 'yar ƙaramar ƙara. Sosai nauyin nasa ke ƙoƙarin janye mata numfashi. Jin ƙarar nata yasa ya ɗago idanunsa wanda suka ɗan yi luhu-luhu saboda tsabar filin da yake ji. Ya kalle ta. Idanunsa ne suka sarƙe a cikin na juna. Hakan yasa ya ji wani irin abu ya shiga cikin jikinsa. Still idanunsa a cikin nata yake. Matso da fuskarsa gab da nata yi, a hankali sauke mata wani kis a kan goshinta. Kana ya gangaro zuwa kan idanunta, nan ma ya sauke mata wani zazzafan kis. Harshensa ya zira inda a hankali yake kaɗa harshen nasa akan fatar wuyanta. Sigar jikinta ne suka shiga mimmiƙewa saboda hakan ya zama tamkar wani bakon lamari ne a gare ta. Musamman ma yadda ya sa hannunsa yana mata tafiyar tsutsa a kan shafaffen cikinta. Ba ta gama cewa ba sai lokacin da ta ji lallausan sajensa da ke kwance a kan fuskarsa na gogon ƙirjinta. Wani irin kuka haɗi da ba ta saka masa. Cikin sa hana ta kukan ya ɗaura bakinsa a kan ɗinta. Tara tura mata yatsunsa biyu cikin bakinta. Jin yatsunsa a cikin bakinta ya sanya ta sanya harshenta tana wasa da su. Hakan da ta yi masa ne ya ƙara masa wani kaimi wajen yi wa breast ɗin nata tsotson sweet. A hankali yake saka harshensa yana lashe skin ɗinta, yana tausasa labbansa ke gogan nifis ɗinta. Harinsa ya sanya ya ɗago ta gaba ɗaya ta dawo jikinsa. Tankwashe ƙafafunsa yi a kan gadon ta ɗaura ta a kan jikinsa. Harinsa ɗaya zira cikin lallausan gashin kanta, yayin da ɗayan hannun kuwa ya saƙalo a ƙugunta. Lips ɗinsa ya ɗaura a kan nata, a hankali yake ci gaba da sakin ɗin lips ɗinta. san baya taɓa gajiyawa da kisin ɗin da daɗin laɓɓanta, domin kuwa wani irin daɗi yake ji idan yana sakin ɗinta. Sosai yake jin daɗin lips ɗin nata. Yawanta kuwa jinsa yake yi kamar pure milk. Ga wani irin garɗi na musamman da yake ji a bakinsa a duk lokacin da suka exchanging ɗin yawo. Ita ma sosai take jin daɗin kisin ɗinta da yake yi. duk sadda labbansa za su sauka akan nata to ba ƙaramin filin take jin kanta a ciki ba a hankali ya kasa da hannunsa har zuwa kan mararta jin yana neman sanya hannunsa a cikin jikinta ne ya sanya ta suma kokarin sauka daga jikinsa sake matse ta yi kam a jikinsa cikin son fitar da ita daga hayyacinta ya tura harshensa cikin kunnanta a hankali yake sake mata wani irin numfashi mai daɗi cikin kunnanta hakan ne kuma ya sa ta ƙara sakar masa jikinta gaba ɗaya ajiyar zuciya yake saukewa akai-akai tare ƙara shigewa cikin jikinta kamar wani ƙaramin yaro jikinsa gaba ɗaya rawa yake yi babban blanket ɗin da ke ajiye a gefen gadon ya jawo tare da rufa musu ya rufe musu jiki gaba ɗaya sam ya manta da cewa ita ɗin ƙaramar yarinya ce hakan ya sa ya sake mata gaba ɗaya nauyinsa a kan jikinta ba komai ke zautar da shi game da ita ba kamar fitinannen ƙamshin turarenta sosai yake son ƙamshin har idan yana jin ƙamshin ji yake yi a jikinsa kamar ya ta sakin ɗin skin ɗinta aƙalla wajen minti sha biyar ya ɗauka yana huce gajiyar da ya a jikinta ɗago kansa ya a hankali ya kalle ta ƙirjinsa ne ya buga da ƙarfi sai a lokacin ya lura da cewa babu alamar numfashi a tattare da ita a tsorace ya kai hannunsa kan hancinta shiru haka ya ji babu alamar tana shakan numfashi hannu ya sanya ya dafa goshinsa cikin ruɗewa ya ce Oh my God! Da sauri ya yi blanket ɗin inda ya ɗauke ta ya sa ta a jikinsa. Kai tsaye nufi toilet da ita. Tana a jikinsa ya haɗa musu ruwan wanka a cikin jakuzi mai matsanancin ƙamshi. Yana rungume da ita haka ya shiga cikin babban jakuzan ya kwanta. Wani irin ƙatuwar ajiyar zuciya ta sauke a lokacin da ɗumin ruwan ya gama kama jikinta. Take numfashinta ya daidaita a hankali ta buɗe idanunta wanda suka yi luhu-luhu. cikin minti biyu gaba ɗaya abin da yake faruwa ya dawo cikin brain ɗinta a zaburatar yunkura za ta tashi cikin hanzari ya riko kugunta idanunta ta ɗan zaro tana masa kallon tsoro cikin yanayin haɗe fuska wanda idan yi haka ƙarawa fuskar tasa kyau yake yi ya ce za mu iya yi da sauri ta girgiza kanta ta da fashewa da kukan shugaba. murya na rawa ta ce no murmushin gefen baki ta daga mata girarsa ɗaya sosai yadda ya hango tsoro a kan fuskarta ya ba shi dariya sai dai kuma yin dariya sakaka ba ta ɗaya daga cikin ɗabi'unsa ya fi wa murmushi murmushin ma ba koyaushe ba jawo ta jikinsa ya tara kwantar da ita akan faffaɗan kirjinsa a hankali yake tafin ɗin bayanta kasancewar ruwan na da ɗan ɗumi sannan gefe guda kuwa ga yadda yake shafa bayan nata ya sa hakan sosai ke yi mata daɗi. Lif ta kwanta a jikinsa, tun tana fitar da shishikar kuka, har wani irin kasala da bacci suka kawo mata ziyara. Shi ma lamshe idanu ya yi, tare ɗan ɗaura kansa bisa kafaɗanta. Sama da mintuna sha biyar suka ɗauka a haka, tuni wani bacci mai daɗi ya ɗauke ta. Sai ajiyar zuciya kawai take sauƙewa, tana mai fitar da numfashi a hankali. A hankali ɗan zame ta daga jikinsa, jingina bayanta da jikin jakuzan yi ta da fita daga cikin jakuzan wanka yi kana ya tashe ta ita ma ta yi wankan sai ba kawai take ta zuba masa sai dai idanu kawai ya zuba mata don sam baya taɓa gajiya da kallonta a kasalance ta jawo wani tawul ta ɗaura a jikinta cikin yanayi na ba haɗi da magagin bacci da ke fusgarta ta soma tafiya a hankali a ƙoƙarinta na san fita daga cikin toilet ɗin ba tare da ta yi aune ba ta buga kanta a jikin bangon ɗan ƙara ta saki tare sakin kuka zip ɗin wandonsa ya zuge tara ƙarasuwa gare ta ɗago ta yi zuwa jikinsa inda ya buɗe ƙofar bathroom ɗin ya fice da ita kwanta da ita ya kan gadon tara ƙarasawa gaban durowa wata light purple night gown ya zaro wanda gaba ɗaya jikinta ya kasance net ne ɗago da ita yi daga kwancen da take tare sanya mata rigar a jikinta mai da ita ya kwantar kamar karamar yarinya tare rufa mata blanket zama a gefen gadon tare da jawo laptop ɗinsa ya ci gaba da aikinsa yayin da haka nan yake jin wani irin nishaɗi cikin ransa sama da awa ɗaya ya ɗauka yana danna laptop ɗin kafin daga bisani ya rufe laptop ɗin light up ya yi na hasken ɗakin tare da hawawa kan gadon tuni baccin ya yi mata daɗi hatta kai ga night gown ɗin nata ya tattare gefe yayin santala santila-santilan cinyoyinta suka bayyana. Harinsu ya kai jikinta inda a hankali ya zara rigar. Kwanciya ya tare da jawo ta zuwa jikinsa, ya rufe gaba ɗaya jikinsu da blanket ɗin. Daddaɗan ɗamin jikinta ne ke ratsa nasa jikin, hakan ya sa ya ƙara hogin ɗinta sosai. Sakamakon haɗuwar ƙirjinsu da ya waje ɗaya ne, ya sanya har cikin jikinsa yake jin wani irin filin na taso masa. Ita ma cikin bacci ta ji ta cikin daddaɗan jikinsa, Take ta ƙara shige masa tana mai sake makalewa a cikin jikinsa. Kisiye mata agoshinta goshinta kana ya lamshe idanunsa. Jin soyayya ta yake yi na ratsa jini da jijiyarsa. Wani da zazzafan ƙaunar ta yake ji. Bai san yaushe ne kuma ta yaya ya fara santa ba. Sai dai ya imani cewa ita ɗin mahaɗin rayuwarsa ce. Sannan ita ɗin kamar numfashi ne a gare shi. Duk da ya kasance babu ita to tabbas babu numfashinsa. cikin mintuna kalilan wani irin daddaɗan bacci ya ɗauke shi kira sallar asubar fari akan kunnuwansa a hankali ya buɗe idanunsa inda ya sauke su a kanta baccinta take yi sosai yana ta ɓoye fuskarta a cikin kirjinsa ɗan janye jikinsa ya tara ƙara gyara mata kwanciya a hankali ya zuro ƙafafunsa zuwa ƙasa daga kan gadon kai tsaye baturum ya wuce inda ya sakarwa kansa shewa Yana gama wankan ya ɗauro alwala. Ko da ya fito wani irin long jeans ya sanya, tare ɗaura wata black t-shirt a kai. Turarensa mai sanyin ƙamshi ya fesa, a hankali ya murɗa mabuɗin ƙofar ya fice, kai tsaye nufa masallaci. Ƙarfe shida daidai na safe, alam ɗin da ke gefen gadon ya soma ƙara. A kasalanci ta buɗe idanunta tare da kai hannunta ta kashe alam ɗin. tashi ta zaune tare da kai dubanta makwancinsa ganin babu shi ne ya sanya tallamshi lamshi idanunta a hankali sassanyen kamshinsa da ke tashi a jikinta ke shiga hancinta night gown ɗin nata da ke gefe ta jawo ta sanya san baccin bai ishe ta ba ga wani irin uban ciwo da jikinta yake mata sai da ta yi wanka kafin ta ɗauro alwala Kura ta fito wata brown ɗin jallabiya irin ta mata ta sanya hijab ta ɗaura a kai kana ta tada sallah kuda ta idar da sallar ba ta tashi a kan sallayar ba sai da ta yi azkar komawa kan gadon ta yi ta dukunkune ta da rufawa kanta blanket har yanzu kalmar nan ta I love you da ya furta mata na yi mata yawo a cikin kwakwalwarta limshe idanu ta yi tana mai jin sabon ƙaunarsa na ratsa jikinta da jininta sannu a hankali moment ɗinsu na daren jiya ke dawowa cikin brain ɗinta. A hankali ta dinga sauƙi ajiyar zuciya akai-akai. Ko cikakkun mintuna goma ba ta yi ba da kwanciya bacci ɓarawo ya ɗauke ta. Tun da ya fita bai dawo gidan ba sai karfe bakwai na safe daidai. Yana shiga cikin ɗakin cikin hanzar room wanka yi. Kana yana fitowa jikinsa duk dan shiruwa. Towal ya ɗauka shiga goge jikinsa ko da ya gama body lotion ɗinsa ya shafa. Kum ya sanya ya taji lallausan gashin kansa da kuma lallausan sajan da ke kwance a kan fuskarsa. Duk da kasancewar ko da yaushe dama a kwance take lif a kan fuskarsa ga wani irin shanin da take yi kasancewar ba ɗan kaɗan kuɗi ake kashe mata ba wajen siyan mayuka da za su gyara ta. Body spray ya fesa a jikinsa inda ya ƙarasa gaban makekin sif ɗinsa da yake ajiye duk wani sut ɗinsa. wani irin haɗaɗɗen suit black color ya ciro wanda irin fensil ɗin nan ne sai kuma long sleeve ɗin ta ciki ta kasance faraƙal ƙarasa sa gaban miro ɗin yayi inda ya ɗora black color necktie a wuyansa ko da ya ɗora black suit ɗin a kan long sleeve ɗin sosai yayi kyau wasu tsadadin takalma ya sanya a ƙafarsa sosai yayi kyau tare ƙara wani kwarjini da burgewa komai na jikinsa shanin yake yi kama daga kan ɗinsa har zuwa kan lallausan gashin kansa. A hankali ya tako zuwa jikin gadon. Hannunsa ya sanya ɗan yaye blanket ɗin da ta rufe jikinta da shi. Sun kuyowa da kansa inda ya bata wani irin kyakkyawan kis a kan goshinta. Hannunsa ya sa ya ɗan shafi gefen fuskarta. Sai ki jawo blanket ɗin ya yi rufa mata jikinta. Jakan laptop ɗinsa ya ɗauka da ke kan bedside Cikin takunsa mai ɗauke da nutsuwa ya murɗa mabuɗin kofar ya fice daga cikin ɗakin. Cikin nutsuwa ya fito daga faɗinsu yana mai duban tsadaddan agogon da ke ɗaure a tsintsiyar hannunsa. San bai kula da Ummu da ke zaune a cikin falon ba. Har ya kai bakin kofar fita daga cikin falon. Ummu ta kira sunan shi cikin sanyin murya. Tsayawa da tafiyar da yake tare ɗan juyowa ya dube ta. Cikin kulawa Ummu ta ce, har ka yi warkewar da ka fara fita aiki me za ka je kai a wajen aiki jiya jiya nan fa aka sallamo ka daga asibiti ai dai ka bari ka huta fuska ya ɗan kwaɓe tare cije labbansa aka salance ce i am okay murmushi kawai ummu ta yi domin ta san ya yi haka ne don kawai ya katse magana da take yi duk da cewa ita ta haife shi amma har yau tana mamakin irin halin miskilancinsa ta rasa wani irin murɗaɗɗen mutum ne shi magana ma wahala take masa gani na ƙoƙarin fita ne daga cikin falon ne ya sanya ta yi saurin cewa ya maganar makarantar ziyara ka fa san yanzu ne ya kamata a ce ta ba da himma a kan karatunta saboda yanzu suke ss yanzu ne kuma karatun nasu ya ɗau zafi ɗan jim ya yi tare limshi idanunsa hannunsa ɗaya ya zira a cikin aljihun wandonsa cikin halin rashin sabawa da yawan magana ya ce ba za ta sake zuwa skul ba na cire ta idanu ummu ta zaruta da cewa ka cire ta kuma kansu ya kaɗa mata alamar A. Eh. duban agogonsa da ke ɗaure a hannunsa ya ce lesson teacher zai zo yana koya mata a gida sannan kuma za ta yi wa examination a ss2 ɗan tawa da magana ta kana ya ce zan sama mata admission a Nil University. Ajiyar zuciya Umu ta sauke ta da cewa, amma Siraj, me zai hana ka? Da sauri ya sake kwaɓe fuska kamar wani ƙaramin yaro. Wajen sakalci ya ce, mm, Umu, please. Ya ƙare magana yana mai mata nuni da agogon hannunsa. cinkanta sake cewa wani abu, ya fice daga cikin falon. murmushi kawai ummu ta yi tare komawa kan kujera ta zauna a tana tunanin hali irin na ɗanta shi komai baya so baya son a yi masa magana mai tsawo haka kuma baya son shi ma ya yi magana mai tsawo sai dai har ƙasan zuciyarta tana cike da farin ciki musamman ma yanzu da ta hango zallar kwanciyar hankali haɗi da jin daɗi a cikin ƙware idanunsa wanda dama tsawon shekaru haka take fata sauri-sauri take haka ta zira kaya a cikin jikinta cikin ɗauki da tsakuwan son ganin fuskar mahaifinta da aka ce mata ya zo tana gama zira doguwar riga da ta ɗauko ta zira hijabi da sauri ta sanya flat shoe a ƙafarta kana ta fice daga cikin ɗakin kai tsaye boskota ta nufa da sallama ɗauki a bakinta ta ƙarasa cikin babban falon nan ta iske babanta da kuma inna ma'u haɗi da umu da ke zaune a can gefe yayin aka cika musu gabansu da kayayyakin ciye-ciye da kuma na drinks. Fuskar ta ɗauke da matsanancin farin ciki ta ƙarasa wajen mahaifin nata. Har ƙasa ta durƙusa ta gaishe shi, inda ya amsa mata fuskarsa ɗauke da fara'a. Shi ma sosai ya ji daɗin ganin ‘yar tasa, nan ta gaishe da inna ma'u, wacce ke ta tsuru-tsuru da idanunta. A maimakon inna ma'u ta amsa mata sai kawai ta saki kuka. Baki ziyara da Ummu suka buɗe suna kallon ikon Allah. Cikin shashikar kuka ta ce, Don Allah ziyara ki yafe min, Hakika na san na cutar da rayuwarki. Haka kuma ban kyauta miki ba, sai dai kuma na yi nadama don Allah ki yi haƙuri. Ta ƙare maganar tana mai jan majina. Murmushi ziyara ta yi da cewa, Ba komai in na ma'o, ni dama ban riƙe ki ba, ba riƙe ki da komai ba, kuma na yafe miki. Cikin jin daɗi Innama'u ta ce, Na gode, Allah ya miki albarka. Nan ziyara ta dubi mahaifinta inda ta ce, Baba kaɗan sha ko da ruwa ne mana. Ai ma kafin ya yi yunƙurin cewa wani abu, tuni Innama'u ta jawo boil da ke cike da aful ta ɗau ɗaya ta da kaiwa bakinta. Ba ta gama tauna na bakin nata ba, ta ƙara gabzar wani. Haru ta sa ta ja wani babban bowel da ke cike da dambun nama. Nan fa ta dumbula ta kai bakinta. Murmushi kawai ziyara ta yi tare girgiza kanta, cikin ranta ta ce tabbas mai hali baya fasa halinsa. Ummu kuwa dariya inna ma'u ta bata, haka nan sha'anin inna ma'u ke bata dariya. Miƙewa tsaye ta yi ta fice daga cikin falon, ta yi hakan ne kuma don barinsu su tattauna. Ummu na fita ziyara ta matso kusa da mahaifin nata. Cikin yanayinta da ya ɗan sauya, ta karya wuyanta gefe Murya a ne ta ce, Ka yi haƙuri baba, ka yi haƙuri da tambayar da zan yi maka baba. tunda na taso, na sani, sai dai ban samu fuska ba, da damar da zan tambaye ka ba. Murmushi mahaifin na ta yi tare shafa kanta, cikin kulawa ya ce, Ki tambaye ni duk abin da ke so, ki tambaya. Zan kuma baki amsa, matuƙar na sani. Kanta ta sunkuyar ƙasa take wasu siraran hawaye suka kwaranyo daga cikin idanunta a ranar ta ce su waye dangin mahaifiyata ina son sanin su baba ina son sanin me yasa suka yi watsi da yar uwarsu sannan kuma suka yi watsi da ni shin me mahaifiyata ta aikata musu haka da ta cancanci su yi watsi da ita haka me yasa suka yi watsi da ita haka me ce musu ajiya zuciya ya sauke tare duba ‘yar tasa. Tabbas ko kaɗan baya son tuna irin tsananin wulaƙancin da dangin Maryama suka yi masa. Wato dangin mahaifiyarta ta kenan. Sun tozarta shi, sun kuma wulaƙanta shi. Duk dan kawai saboda ba shi da kuɗi. Cikin sanyin murya ya ce, Dangin mahaifiyarki ba su ƙita ba, ba su ƙita don komai ba sai don saboda aure na da ta yi. Mahaifiyarki ta so ni duk da kasancewa ta talaka ta kasance ita ɗin kyakkyawan mace ce don kuwa ko cikin sauran 'yan uwanta na shuwa arab samun mai kyau kamar ta sai an tona asalin mahaifiyarki 'yar garin maiduguri ce sanin ta kasance cikakke shiwa arab a wannan lokacin shuwa arab ba sa yarda su auri kowane namiji sai in ya kasance daga cikin danginsu sai dai idan daga cikin danginsu ya fito idan kuma ta kai ga har wani ba dai za su aura to fa ya tabbata cewa shi din mai kuɗi ne na gaske kamar yadda kika sani talaka baya zama a ko da yaushe yana cikin fafutuka yana cikin fafutukan neman na kansa sannan yakan iya tsallakawa ya bar garinsa ya tafi wata uwa duniya ta daban domin samun abin da zai rufa wa kansa asiri hakan ce ta kasance gare ni inda na yi ƙaura daga garina na tsallaka zuwa garin maiduguri don nemo kuɗi Zuwa na Maiduguri shi haɗa ni da mahaifiyarki, inda soyayya mai ƙarfi ta shiga tsakaninmu. Ko kaɗan ba ta ƙyamace ni ba, wai don ina matsayin talaka ba. Tana sona fiye da yadda nake santa. Hakan ya sa ba ta saurara wa kowa a kaina ba. Hakan ya sa ba ta sauraron kowa idan ba ni ba. Ko da gidansu suka nemi aurar da ita sai ta bayyana musu cewa tana da wanda take so. sun yi baƙin ciki sosai saboda sun so ta auri tsatsansu. Ko da suka ce ta kawo musu su ganni, ta kawo musu ni su ganni, sai ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen sanar da ni. Zuciya ta cike da fargaba haka na shirya don zuwa gidansu. Sam iyayenta da 'yan uwanta ba su taɓa kawowa cewa da talaka take soyayya ba. Saboda su a tunaninsu wani hamshakin mai arziki ne za ta kawo musu. Ko kusa ba su kawo cewar kamar yadda take da kyau za ta iya tsayawa sauraron talaka kamar ni ba haka na je gidansu zuciya ta cike da fargaba ko suka gani sun cika da bakin ciki haɗi da takaici nan fa suka yi rantsuwa a kan cewa ko mutuwa za ta yi ba za su taɓa yarda ta aure ni ba sun kira ni da makaskanci mafatauci talaka sun kira ni da baƙauye kuma mara ilimi saboda kwata-kwata ni ban yi karatun boko ba sai dai kuma ban kasance jahili ba saboda na yi karatun Islama. Da yawa mutane sukan ɗauki mutum jahili ne don kawai bai karatun boko ba. Bayan a zahiri kuwa babu jahili sama da wanda bai karatun addininsa ba, ko kuma wanda ya yi sani ya kuma take. Haka suka ƙare min cin mutunci da cin fuska, suka kuma gargaɗe ni da na fita daga cikin rayuwar 'yarsu. Soyayyar da Maryama mahaifiyarki ke min tana da matuƙar yawa ziyada haka take wuni take kwana tana kuka sannan takan hana cikinta abinci ta kuma hana kanta sukuni duk dan saboda soyayyata burinta shine iyayenta da 'yan uwanta su aminta ta aure ni sam su kuma idanunsu ya rufe ba sa jin a ransu cewa za su barta ta aure ni abu kamar wasa haka ta dinga rashin lafiya damuwa kuma suka yi mata yawa Sosai ta shiga halin tashin hankali, gana abin nata ya yi tsamari ne, ya sanya suka ɗauki mummunan fushi da ita. Mahaifinta da kansa yi zauna ya ce, ya zaura da ita ya ce mata tunda ta dage dole sai ni za ta aura, shi kenan ta je ta aure ni. Amma ta sani ba da sa hannunsa ba, ba kuma da yawunsa ba. Sai dai ta je can wata uwa duniya a ɗaura mata aure. Sannan kuma daga ranar da aka ɗaura mata aure da ni, ta sani babu shi babu ita komai ya faru da ita kada ta zo masa gida haka ma 'yan uwanta kowa ya ce babu shi babu ita Giya soyayya da ke ruɗar zuciyarta ya sa ta amince saboda ita dai burinta a duniya bai wuce zama da ni ba haka tana kuka ta baro 'yan uwanta a nan cikin maidugurin muka je wani masallaci inda na sanar da limamin masallacin kafa abin da ke faruwa sam limamin bai yi ƙasa a gwiwa ba ya tara jama'arsa inda ya ce na biya sadaki nan na ba da sadakin aurenta naira dubu goma sha biyar aka ɗaura mana aure tabbas limamin ya yi hakan ne saboda yana gudun mu faɗa halaka saboda mafi akasarin masoyan da suka tsinci kawunansu a cikin irin wannan yanayin sukan faɗawa cikin halaka a duk sanda aka ce an hana su auren junansu baya ga haka kuma muna matuƙar son junanmu haka aka ɗaura mana aure ni da mahaifiyarki inda kai tsaye na wuce da ita ɗakina. Ɗaki ne ɗan ƙarami da na kama nake kwana a ciki. kwanan mu biyar a Maiduguri, na ji gaba ɗaya ba zan iya zama a garin ba. Hakan ya sa na tattara 'yan abubuwa na muka taho garinmu samu naka kenan. Tun daga kan neman auren mahaifiyarki, har kama daga kan aurenmu, babu wani mutum ɗaya daga dangina da na faɗawa. Ko da muka dawo samu naka, iyayena da 'yan uwana suka ganta, na kuma gabatar musu da ita a matsayin matata. Shi kenan kuma sai tashin hankali ya samo ni, tashin hankalin ya soma. To masu sauraro, har yanzu dai ina muku tuni da sabuwar tasharmu mai suna Mira Nobel, wanda a yanzu muke kan karanta wani sabon littafi mai matuƙar ƙayatarwa mai suna a bari ya huce. Ku garziya Mira Nobel domin yin subscribing kana ku taɓa alama ƙararrawa. domin ku dinga kasancewa da tashar kamar da kuke kasancewa da abokiyar nishaɗi. Sai mun haɗu a kashi na arba'in da shida domin jinya da ta kaya.